اللهم على رسول الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبيين واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى بيت الدين. السلام عليكم ورحمه الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na sha uku ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda shine yammaci na takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu miladiya idan idan ba a manta ba mun da ne karshen suratul dukhan yau kuma za mu tafi farkon suratul jaziya kullum dai muna sabon sababbin al'amura masu ban mamaki yau kuma wani dan ne da ke kunshe da sunan Allah shi ma ma hakuri din da zai fito tsarar kowa ya fahimta dukkan wanda ya ga nan gudu. ko da an koya alin da maunu ne da lallama hakuri ya ko kuma ga shi ya yi hoton tauraro a yi wani kurar a wani waje kullum masu addinan nan ne duka gobe da gobe saboda haka ya kamata a faɗa ta dukkan su na sanyawa ko dan kwali ko riga ko wani abu idan dai akwai sunan Allah to bai halatta mutum ya zai amfani haka idan alqur'ani mai girma ne haka kuma bai halatta mutum ya amfani Allah ya yi kamar yadda na faɗa za mu tashi farkon suratul jafiya suratul jafiya ita ce sura ta arba'in da biyar cikin jerin surorin alkur'ani mai girma kuma tana kunshe da ayoyi talatin da bakwai daidai kuma sura ce wanda suka makiya ma'ana an saukar da ita kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa Madina muna roƙon ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar ayoyin da ke cikin ta tare da yin aiki da su ne Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم حاميم وتنسب على كل شيء مبتدا كده تنزيل الكتاب في خبر كده من الله العزيز الحكيم وانا كما تكينا بالبيان خبر تنزيل الكتاب وانا القرآن سوكك للتاب من الله العزيز الحكيم لدى الله تعالى وانا كتيني العزيز بابا abin da ke gagara da in ya tashi sannan kuma alhakim mai hikima cikin al'amuran inna fis samawati wal ardi lalle a cikin halittan sammai da kuma kasa la ayatin akwai tarin ayoyi lil mu'minin ga mutanen da suke imani da Allah idan mutum ya duba halittun da ke cikin sama da halittun da ke cikin kasa ko ya kalli halittar sama da ita karan kanta da halittar kasa din zai gane lalle akwai ayoyi abinda ake nufi da ayoyi anan alamomi da ke nuna saman ba ita sai kanta da kanta ba lalle akwai wanda yake shine Allah ta'ala da mu'mini amma ba kowa ke fahimtar irin waɗannan ayoyi ba sai waɗanda suke mu'mini dalili وفي خلقكم وما يبص من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون وفي خلقكم كما أتكن هلتر حكومة وما يبث من دابة da irin abin da Allah ke daidaitawa a kan tsakanin dabba da kowane irin halitta domin lamarin dabba din ba wai ya take kuma ne akan dabba mai kafa dukkan halitta ta iya ansa sunan dabba in dai halitta da ke banka tare dan Allah ya wallahu khalaqa kull dabbatin mimma wa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayhi wa minhum man yamshi ala arba yakhluqu Allah ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir dabbatin kull dabba dukkan abin da ke banka duk abin da ke tafiya ke a banka ko kuma dai da ya tashi sama zai tsira kan kasa ubangiji ta ala ya samar da shi cikin sa akwai mai kafa biyu akwai mai kafa hudu akwai mai kaza akwai mai kaza kamar da ayyuka da bayani da aka wafi fi a cikin halitta ku mutane wa ma yamutu min dabba da irin abin da Allah ke daidaitawa a bankasa nan nau'ikan halitta daban-daban aya dukkan waɗannan ba ayoyi ne alamomi ne bisa da samuwar ubangiji ta'ala li qaumi yuqidun ga mutanen da suke da yaqini shine sakankan cewar zuci cewa akwai Allah sai yadda ko shakka babu ko kokonto babu cewa lalle akwai Allah me ke nuna akwai Allah din tsarin da bil adam ke rayuwa a kai da yadda mutane suka zanto waɗansu farare waɗansu baƙaƙe waɗansu jajaye waɗansu wankan tarwaɗa waɗansu dogaye waɗansu gajeru waɗansu tsakatsakiya waɗansu masu kima waɗansu sirara kuma dukkanin su da barin da bakin da wankan tarwaɗan ba wanda shi yayi kansa da kansa ya ko wanda yake na gaba ɗaya Kuma ba wanda zai ce da dace ne haka kawai kifin aka yi a duniya muka samu ba a nan haka ba zai ba dole ko wanda ya samu da mu wanda ko ya samu da mu nan ba mu ne muka samar da kawo mu ba ba iya mu ne muka samar da mu ba su ma ba na su bane ba da ka ce an kuliku min ghairi shay'in annahum al-khaliqun an khalaqa as-samawati wal ard bal la yuqinun shin ana ne haka kawai jinsa da dace bisa da kitabus min gairi kai ne da gairi tarihi annahum khaliqun ko kuma su suka halitta kansu da kansu ba ɗan adam ne suka samu da kansu ba kuma haka kawai bisa da kitabus ba tare da kaddarawa mai kaddarawa ba a ce ba da da halitta mai halitta ba ko aka samar da su ba zai yi ba a ce mai halitta ne Allah ta waɗannan ko ayoyi domin duk yadda ka so ka ga wani Allah ya yi ka baki ba ya da iya yadda ka so ka zama to dogo ka rinka rawa sai Allah ya gaje da dan kullu kai ko ai da iya yadda ka so ka zama kana da wuzura ba ka da yadda ka so ka zama kana da kaza ba ka da ce ba kai kin gaba Allah ne ba kai kin gaba Allah ne yadda Allah ya tsara ka da kai sai kuma yayi ka ta wani bangaren ya ba ka kamala ta bangare bangaren ya ba ka nakata ka ga mutum har mutum ga kyau ga kaza ga kaza amma ba ko ko ba ga wani ka ga wani kuma ga kudi ga kaza ga kaza amma ba ya da lafiya ko ga kuɗi ga kaza ga kaza amma kuma Allah ya yi mummuna ta dukkan halitta haka ubangiji da Allah ya tsaro duniya dukkan wannan hikimomi ne da cewa akwai Allah dan adam ba ke kansa kansa kuma cewa Allah dai ne dan da sun kai biyu da an samu rikici tsakanin Allah da ya fara da Allah da ya bada da an samu rikici tsakanin Allah da ya dogaye da Allah da ya rubuta amma tunda Allah dai ne ba wani rikici da ya fara da an samu rikici wata rana tsakanin Allah da ya sama da wanda ya kasa amma tunda Allah ɗaya ne sama mai kasa da abin da ke cikin sai sa komai ke tafiya bisa da tsari sama take tafiya bisa da tsari kasa bisa da tsari taurari su fito bisa da tsari rana da wata ba ta cin karo a hanya kowa ne ke karamin kullum fi falakin ya subahu duk waɗannan ayoyi ne alamomi da ke nuna samuwar ubangiji wanda ya zama tilas da suka da da ibada da aya aya li qawmi yuqinu wa ikhtilafil layli wan nahar haka canjawar dare da rana wani lokaci daga cikin yanayin shekara daga dare ya yi tsawo yini ya zama gajere kamar lokacin sanyi hunturu wani lokaci kuma kaga yini ne ne ya tsawo dare ya zama gajere kamar lokacin zafi ikhtilafil layli wan nahar wani lokacin ya zanto shi kanka daren yana da duhu da yawa saboda ba farin wata wani lokacin kuma ya zanto ba duhu saboda ko farin wata idan sun jawo wata wani lokaci yinin kansa ga rana ta kalle an samu zafi wani lokaci a samu limfi a samu lillimi a sami hazo canjawar kowanne a karan kansa da kuma canjawar kowanne tsakaninsa da tanguwansa ayoyi da Allah واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله min السماء da irin abin da Allah ke saukarwa daga sama as-sama nan gurin saman kusa wato ne saman duniya ba sama da bai ba as-sama yana zuwa da ma'anar girgiji abinda Allah ke saukarwa a cikin sa na ruwan sama wani lokacin ruwan hada da kankara shine ma anzalallahu min as-sama'i min rizqin na arziki arziki ana ruwan sama da ruwan da ke sauka ba arziki ne ruwa ko da kasa ba ta da sinadarin man fetur in dai tana da ruwan sama tana da arziki domin cikin ruwan da ke sauka ne daga sama ubangiji ta ala ke shayar da gonakin mu samu wadatar amfanin gona ya shayar da lambunan mu mu samu kayan marmari ya shayar da garka mu samu kayan miya da tafi tumaturi a taruhu da sauran makamantan su kuma a cikin wannan ruwan ne wani ke bin rami ya zai taro a wani wuri don mai noman rani bayan da mana dauki kuma a sa ne Allah ke fitar da wani ƙasa idan bukatar ta ta tashi mu haƙa rani mu so da rijiya mu fito da shi ko mai yi bohol mu so da shi duk da ruwan sarki sai arziki ne ba gari ba shi yasa ce wa ma anzalallahu min as-sama da abinda Allah ke saukarwa daga saman min rizqin na arziki kaga ruwan sama sai ba kudin hannu ne sai arziki ruwan sama ma sunan sa arziki fa ahya min al-ardh ba'da mawtiha kuma kaga Allah ya rayar da kasa bayan da ta mutu sakamakon saukar ruwa sai ta rayu wa tasriqir riyahi da sarrafa iska wani lokaci iska ta zo da zafi wani lokaci ta zo da sanyi wani lokaci iska za ta taso ne daga gabas maso kudu wani lokaci kuma ta taso daga yamma maso arewa wani lokaci daga yamma maso kudu wani lokaci daga gabas maso arewa haka iska ke tasowa ta firisar yaki wani lokacin ma iska za ta zanto ba wato guguwa wata a mace take tafiya haka ta firisar yaki wani lokacin akwai iskar da aikinta wato ruwan sama za ta turo girgizan da ke zubar da ruwan sama akwai lokacin da wata iskar kuma aikin da ne ta ɗauko abin da ɗan adam ke bukata cikin dangin kwarra na abin da ke fitowa da damana ko an ba su ruwa ta isar wa ɗan adam wato abin da wato in abin da ta ita suke fitowa ko shuka ke fitarwa numfashin da shi mu ko muke kaka mu rayu mu kuma namu ne kuma shuka take kaka kuma ta rayu muna da canjin tsakaninmu da juna duk wanda ya sarrafa wannan wata na'ura aka ɗauko wanda za ta turo iskan daga kan ta kawo mu shaka wanda muka fitar ba mu bukatar su kai mu cikin gurin ubangiji ta Allah ne da kansa tasrifin riyadi dukkan waɗannan ayati ayoyi li qaumin yaqilun ga mutanen da suke hankalta sai masu sa hankali da ruwa sai masu tunani da basira sai masu hangen nesa al-imam ibn kasir yake farko an ce la ayatin lil mu'minin na biyu an ce ayatin li qaumi yuqinun na uku an ce ayatin li qaumi yaqilun al-mu'mini ya yaqilun yace an ambaci martaba ne bayan martaba martaba ta imani da yawa suna ya ciki amma a samu yaqini cikin imani ba kowane mu'mini bane ke samun yaqini sannan bayan wannan a samu yaqini cikin imani tare da zurfin tunani da hangen nesa ba kowa bane dan haka martaban gaske ayatin li qaumi yaqilun ka iya samun dubban jama'a sun haɗu akan imani amma in an zo yaƙini kuma adadin ya rabu in an je ya tsirina kuma adadin ya rabu wato martaba ce ba da martaba tashrifin ba da tashrif mukami ne bayan mukami ya Allah ce تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث akwai al'aya da ma'anar mu'jiza wa laqad atina musa tis'a ayatin bayyina ayat na ai mu'jizoji ne wani gagar koyi da zo da shi ga mutane an gane ko akwai ayoyi da ma'anar alamomi da kinin samuwar Allah halittar sama halittar kasa halittar mu da ababen da muka yi bayani da zuwa akwai ayoyi da ma'anar ayoyi ababen karanta ayoyin alqur'ani da girma girma tilka ayatin lati waɗancan ayoyin ubangiji ne nasruha alayka bil haqq muke karanta maka su da gaskiya fa bi ayyi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun to da wannan zantan bayan Allah bayan ayoyin da mutane za su yi imani ma'ana idan mutane suka tsere alqur'ani idan suka tsere hadisi dan me kuma za su yi imani babu wani abin da za su yi imani da imani ne amfani su awalan yahdihim anna anzalna alayka kitaba yutla alayhim inna fi zalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun bai yi mutane ba ga an zauka musu da alqur'ani ana karanta musu shi da yamma ana bayyana musu ma'anoni wannan bai je ba kuma sun nemi wani abu daban wannan aya da ita da ire-irenta da ita ne yan tafi ne suke kafa hujja da cewa babu hadisi idan sun yi wato kusa sai Allah ce fa bi ayyi hadisin ba'da Allah wa ayat yudona hadisi kuma bayan Allah bayan ayoyin Allah da wani hadisi mutane za su imani fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun yau da hadithin za su yi imani awalan yasihum anna a alayka kitaba ya alayhi wa qur'ani bil jazm wa hadithin ne a boye hadithin wa biya ne kitaba kulle li kulli shay'in yawmin zakara qur'ani bayanin komai da komai dukkan ire-iren waɗannan ayoyi ma faranta na cikin kitabi mai sai kuma rage komai ba cikin littafi sai su haɗa kan irin waɗannan ayoyin su ce to gaba ɗaya ba sai da hadisi ba tafi ta haka ta wannan kuma shi ne abin da ake kira wato aljahal almurakkab jahilci wani yake wani ya hau wani ka san waɗansu malamai da aka ce su yi duka nufin jin jahilci suka ce ba wai wanda ba ya da sani bane jahilci a'a wanda ya fahimta abu da kuskure ne jahilci wanda kan bai sani ba shi na da lafiya kan zai yake a faɗa maka ya to wanda ya fahimci kure ba yana jira ka faɗa masa yake ne ke ne daidai so ke kira ka masa dawo ne wannan shi ne jahilin da kowanne illa a duniya an gane to inda za a ce waɗannan ayoyi da ko kafa hujja da su wanda suke nuna wannan abu da sai abin da kuke kira shi kuke kira to ma'ana zai yi kina a ce ba ya dauda ni kamar amma ayoyi ba haka ke ba abinda ayoyin suke nuna muhimmancin Qur'ani amma hadisi ba su ce ba a yi imani ko kar a yi in ka duba waɗansu ayoyin kuma sai su baka muhimmancin hadisi mahimmancin hadisi haka waɗansu ayoyin za su faɗa ubangiji ta ala ya ce la ta ja'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'd qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم kada ka sanya kiran da kuke ma junanku yayin da kun kira annabi kuma ku mai da shi haka yadda zan ce mala abubakar a ce haka zan kira annabi yadda zan ce ya zaidu in ce haka zan ce ya muhammad a'a sai dai ku ce ya nabi allah sai dai ku ce ya rasulallah Allah ma cewa ya ayyuhar rasulu la ya'dunka alladhina da bil kufri ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين Allah ma bai ce masa Muhammad ba ka dai sai ce ya ayyuha rasul ko ya ayyuha nabi yo anan sai Muhammad kar ku kira shi ne da kuke kira zuwa da ta ga annabi a rasul sai da ba da ya alama Allah ya san a cikin ko wanda in suna tare da annabi ke su sulale su zare su je su tafi ba tare da sun nemi ne wurin ka ila ko ba za su tafi ba sai sun nemi ne sai sun ce ya rasu da lafi zan gida idan ya ce da bijiki ne ya ce bayan gaba ta an jiwa ba za ka tafi ba yana da haƙƙi a kanta sama da haƙƙin ta a kanta an gane duk ne ke fal ya da zane ya fali ko na al'amurki an yusibahum fitna aw yusibahum azabin alim waɗanda ke saɓa umarninsa ciwon kenan shi annabi su kiyaye an su tiba fitna wata da suna da fiye samun su au su tiba hun azabun alim ko azabun kaga wannan ta nuna ma ta ba mu mai wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma abin da manzon Allah ya muku da shi ku karba abin da kuma ya hana ku hannu abin da ku bi abin da ku bari ku bari kaga wannan ma manzon Allah a ji da a Qur'ani لقد na لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا للي رايوة النبي gaba ɗayansa abin koyi ne gare ne kyakkyawan abin koyi ga wanda ya kasance ya ji imani da Allah yana kuma fatan haɗuwa da Allah ranar da yarda Allah al-akhir wa zakar Allah duk wanda suna magana akan abin manzon Allah wa ma yaqulu an hawa'in wa illa wahyun duk wanda suna magana kan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tusiruhu tahtadu wa ma ala rasul in dai kun bi ki za ku ji duk wanda suna magana a kan wannan Allah ne wannan su suna da zuwa alqur'ani da yawa to da idan ka wannan sai ka koma gaba ɗaya ba ka alqur'ani dai shi yadda waɗancan ba su ce karka ba hadisi ba to haka waɗannan ma ba su ce kuma karka bi qur'ani ba illa iyaka waɗancan sun nuna muhimmancin alqur'ani waɗannan sun nuna muhimmancin hadisi sai ka haka biyu sai ka zanto da alqur'ani da hadisi suna da muhimmanci a wurinka yadda aka ware su da juna dan jin dadin karantarwa da isar da sako bayan an gama wannan kuma sai aka haɗa su da juna ya ayyuha alladhina amanu atiiu Allah wa atiiu fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasul man yuti ar-rasul faqad ata allah wa man tawalla ma arsalnaka alayhi hasiba rasul fa الله وأطيعوا fa inna ma alayhi ma ما wa alaykum ma حملتم duk sai aka mayar da su atiu Allah wa atiu Rasul atiu Allah wa atiu Rasul wa atiu Allah wa Rasulahu wa la tanazu fa tafsalu wa tad'a barihukum ya ayyuha alladhina amanu tajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yaqulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tushurun ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا sai aka haɗa maka hadin juna kuma dan a nuna idan an sai Allah wa an ce ar-rasul bil da ya ba ya mata wa sai kaji daya yanzu kan kace zan bi Allah amma ba lura da manzon Allah da yi yadda kake Allah ba ta amfani zan bi manzon Allah amma ba lura da ubangiji yau me amfanin zai maka idan ka bi manzon Allah kake ba ka da ubangiji ba shi yasa sai kuma aka dunkule su a cikin aya aka fara sure su kuma a cikin lamiri wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu tunda ake Allah dai kenan wa rasuluhu badulu kenan in za a bi larabcin sai a ce a haƙƙo an yi rusuhuma inda su biyu amma za ka ce wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yi rusuhu bi tauhidi samir aka wahada nabi saboda jin da yana tare da yau da zarar ka ce ba ruwan da zai da ba ruwan da والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلم أنه من يحادث الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم بتسوى النبأ Allah ya ba ta sani ba cewa wanda ya saba Allah ba ta sani ba cewa wanda ya saba manzon Allah wutar jahannama kuma kuma ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ابدا حتى اذا راوا ما يؤذون فسيعلمون من اصحاب ناصرا واقل عددا duk ba su san wannan ba a sai dole ka bi Allah kuma dole ka manzo Allah saboda haka jahilin ne zai kuma ya yi zan wani yi da wani hadisi za ka yi magana sai dai Qur'ani kai to yanzu ma idan ma kai baka yarda da manzon Allah ba waye ya ga maka wannan alqur'ani kuma shi ne alqur'ani da aka tsoro Allah Qur'ani ne shi cikin ga hannuna wa yanzu wa ya da ni wannan alqur'ani ne abin da zai malami na sanar da shi shi wa da shi shi ma malamin sa shi wa da shi shi ma malamin sa shi wa da shi shi ma malamin sa har a je kan Abu Huraira ko Abu Bakar Siddiq ko Usman dan afan da suke zamani da ne wa ya faɗa muku cewa wannan shi ne aka daukarwa Annabi za su ci Annabi Muhammad to kai wa ne ya faɗa maka ba magana da yi kake kace tabbatar da wannan Qur'ani ne Qur'ani ne zo da kansa yace azal Qur'anu fakra'uni ni ne alqur'ani fakra'uni wannan bayanin da manzon Allah ya ce ki kitabullah ya tun wannan bayanin hadisi to sai kake ga yi da shi ba to baka yi da Qur'ani ne ba baka yi da Qur'ani ba dan wa faɗa maka wannan Qur'ani ne waye ya faɗa maka wannan Qur'ani ne Rasul Khalifa waye ya faɗa maka Qur'ani mai tafsiri waye ya faɗa maka wannan Qur'ani mujin lawa kawar da waye ya faɗa maka manzon da aka saukar ne kuma kai yayin ka san Qur'ani in ba dan manzon Allah ba kuma duk da nan suna hadisi kuma kace ba wannan hadisi ma'ana ma sai da manzon Allah ya rubuta qurani ya mika da annabi ce komai ba su cikin da idan ya da ruwa hadisi kuma kai ba za ka yi hadisi sai yana da san Qur'ani ne ba ku karba dan muka ce me wannan na ba domin ku kun ce ku ku gani Allah ya gani تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق waɗancan ayoyin Allah ne muke karanta maka su mun ce tilka labiri ne da ismul isara ne da bari amma ga shi kuma ayoyin a kusa suke me yasa aka ce tilka kamar an ce waɗancan shi ne malaman balaga suka ce domin alquran himmatun fil balaga yana ruwa sama da kowane littafi kai ka ce ayoyin da cikin kololuwa ta ce tilka ayatin nan waɗannan saboda darajar suna sama da kowace cikin daraja da haka aka ce zalikan kitabu da wancan littafin da ke kan kololuwa sama da lare ba fi da wutar da muttaqin a makon a ce har da kitabu lare da fi da aka ce zalikan kitabu la raiba da hudan da muttaqin an gane ku تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون da wani zance da wani faranan al'amari da haka duk da kirki da hadisi a wannan aya da ita da ire-irenta ana nufin sabon abin da ba Qur'ani ba hadisi amma abin da ake nufi da hadisi in an ce hadisin annabi ana nufin zancen sa ko maganar sa ko aikin sa in kace ba ruwan ka da hadisin annabi kana da ba ruwan ka da zantansa ba ruwan ka da magan aikin ka ba ruwan ka da abin da aka yi a gaban sa ya tabbatar kai duk kai da wannan har kuke kike an gane amma idan an ce hadisi a wannan ayar ana nufin wani fararen dan a larabci hadis ana nufin jadid idan kace hada kitabun hadis ana ma'ana hada kitabun jadid a larabci duk ma'anar su ke kan ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك فأولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم الله يقول ويل لكل أفاك أثيم ويل العذاب تثبت لكل أفاك بدكا ونمي كريا أثيم قوم يوم أيك الذي ومن أفاك وتبدأ الإفك الإفك كما تيني وتعنة الكذب إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم الإفك الكذب إذا أنت أفاك تيجا ليس مبالغة على وزن الفعال lalle mai yawan ƙarya hakan ko ce mutum ya zama mai yawan ƙarya idan ya zanto yana yin ƙarya ya dingina ma Allah yana yin ƙarya ya dingina ma manzon Allah ya ke irin san ƙarya ya dingina ma musulunci abinda babu yake akwai abinda Allah bai shar'anta bai ce ya shar'anta abinda Allah bai mustahabbantar ba shi ya mustahabbantar ya zama abba babban makarici ke wailul azaba tabbata da kulli abba ga dukkan wani babban magareci a mai mai yawan aika laifi domin a asim ismul mubalaga ne na al'ismu ismu asim alawar rufa'i fa'il wanda ke gaske ta mubalaga wanda ke zurfafawa ma'ana tafsirul ismu ke yasma'u ayatin lahi ga fassara sa shine wanda yake jin ayoyin Allah tutla alaihi ana karanta masa a madadin yi imani da su a madadin ayoyin su sa ya tuba daga sabo a'a dun mai sirru sannan sai ya zarce kan aikin sa yusirru bi ma'ana ya tamada ya ci gaba da zarcewa ba da baya mustakbiran yana mai girman kai yomu za a ce da kaza yomu za a ce da kaza girman kai manzo Allah ya fassara girman kai da cewa shine basrul haqqi wa gamdun na raina mutane da kuma kin karbar gaskiya yayin da duk aka bar gaskiya kike karba ka zama mai girman kai matukar ka tabbata gaskiya kike karba ka yi girman kai ko kuma kake kallon mutane a rena dan mutane da kake da shi duk wannan girman kai manzo Allah ko yace ba zai shiga ba aljanna wanda duk ya kasance a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba to Allah ya tsare yasma'u ayatin lahi la alayhi thumma yusirru mustakbiran yana jin ayoyin Allah ana karanta masa sai ya doke yana mai girman kai ka an lam yasma'a kai ka ce ma bai ji ka an kafin nan harfin tasbihi an din nan asalin ta annahu ne mukaffafa min sakila wanda yake anna harfin tasbihin wa nasrin hudin shine zamir da to amma da aka kace hudin kuma aka kai shaddar da ke kan sai ran to ka an lam yasma'aha jillar lam yasma'aha tana ma'allin nafsi kenan an ga ku wurin gaba ɗaya da suna ne mufradi ya zo wajen da sai samu nasaba ka an lam yasma'aha sai ka ce ma bai ji ayoyin ba kai ka ce ka kafin da kike magana kike gaban ka yaji kai ka ce ka kafin da kike magana wato in har yaji to kamar ka kafin ne yaji ka Allah ya kuma fa bashirhu bi azabin ali duk wanda shine dabi'a wanda wannan shine dabi'a ka yi masa bishara da azaba mai radadi wa idza alima min ayatina yayin da ya san wani abu shay'an wani abu min ayatina cikin ayoyinmu idda kaza hadu ba sai da kisa abun yau in an sanar da shi an ce Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza ne wannan ai sai irin ustaz ga irin ustaz kamar yadda muka ji wani babban jami'in gwamnati wata rana a wata jiha ce ba ba ba a wata jiha da ke bukata ka da barno wani eh, ko gwamnati ko wata sun gwamnati ya ce wata ma'aikata sai ya ga wani mutum da gemu da sadi da bilan wannan ai sai ka tafi fara irin wannan shiga haka kaga sun mutum ma'ana tun da ya ajiye gemu sai ka tafi fara kan ake shari'a shi ba zai shari'a a to wani wani wani san gwamnati ba a nan barna bane kan ka wani ga Allah sai ya wai da muke rike ayoyin Allah a matsayin girki abin yi mai shi ta ka za a wala ka lahum azabun muhin irin waɗannan kan suna da azaba mawulatantiya da za su turkasa su da wulatantar da min wara'ihim jahannam gaban su jahannama na nan na nan lamarin wara ala rasulun mun saba a ce baya amma wara yana nufin gaba a larabcin alqur'ani idan an ce min wara'i ana nufin a gaban sa ah, wanda ya bar jahannama a baya ba ya riga ya rubuta a baya yanzu gaban ka ba ko amma da <laughs> ba haka bane ba ya ce da kike in ka fasara da baya na ya ce da kike min wara'ihim jahannam jahannama tana nan a gaban su tana zaman jiran su in rabbaka al-insa ba haka bane ba to wannan shine asalin yadda larabcin alqur'ani ke tafiya a cikin abin nan a cikin a cikin suratul ibrahim jirin ayoyin na ta kuma ta farkon amma dai ubangiji ta ala na cewa wa yatihi al mawt min kulli makanin wa ma huwa bi mayyit sai ne wa min wara'ihi azabun qalil min wara'ihi dai to ya ke da rikibo da zuwa nan gaba wannan zuwa nan gaba wanda yake cikin azabar ya fi mutu min kulli makan dukkan wani sababin mutuwa yana zo masa ta ko amma wa mahu bi mayyit ba zai mutu ba haka zai dawoma wa min wara'i wannan sau mutum kenan wannan amma da abin zai biyo gaba nan gaba abin da zai zo nan gaba azabul ghalib azaba ce da ta boce ina ba za mu fahimta min wara'ihim jahannam ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اكتسبوا من دون الله اولياء جهنم لا ننجبن سنا زمن جرن ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا duk abin da suka tara na dukiya ko mulki ko mukami la yuri an sai an bazai wadatar da su komai ba wala masta tabu min dunillahi awliya awliya haka duk waɗanda suka rika a matsayin waliyai mataimaka masu ceto a gobe ba za su wadatar da su komai ba shi fa ceto in ka wanda yake ceto wanda ya cece ka suko ne zai maka to riga da ce ai maka suko ma'ana kana da saba'in cikin dari a cika ma talatin kana da tamanin cikin dari a cika ma ashirin kana da tamanin da cikin dari a cika ma amma dan Allah in kana da talatin za ka sai ai maka suko kai kike neman dari sai cikin da talatin ka yi ka Allah wani tukan ni yi ai kana fahimci suko sai in kawo ka in kawo ka ko da kwaya ɗaya yana da hamsin da ɗaya cikin dari sai ka ce a cika ma. ma'ana domin abin da za a baka bai kai wanda kake da shi da yawa wanda za a baka kaɗan ne to shi ne kuma tsayin teku duk wanda zai tafiya da suko zai maka to sai kake aiki kake jira kuma a yi maka suko me kake jira za a tura maka Allah don da ce to ba a ce sai wanda Allah ya gada aikinsa farkon a duk kafin Allah ya kira kai zanto baka kafin dan Allah ce la yarda li ibadihi kufr da dai ba ya kira kafin. dukkan wanda ya mutu akan kafin. akan shirka akan farna da take tashi da take daga musulunci bai san da shi ba zai masa amfani ba amma wanda ya mutu da gyararriyar aqida da imani ingantacce illa ya ta an samu fika cikin ayyuka to sai san bai fito da sannan dukkan wanda ya mutu ya kasance sabon sa tsakanin da Allah ne ba sabo tsakanin da bai so ba zai masa amfani ba in dai sabo da tsakanin da mutane ka yi rawa da dukiyar wani ka ci kudin wani ka zubar da jinin wani ka kai wani ka yi wa wani ta'addanci ina ne sai zai maka wannan dan abin za a yi da ma da za a fara magana da shiga aljanna ba sai ka biya in za ka biya kuma na ta na za a dauka da shi za a biya to kana da wani kuta da kada tattarewa ina mutum zai kai labari ka ga lafiyar mutane da yawa da haka wallahi kan waɗansu dan wallahi malamai suna damfarar waɗansu da yawa waɗansu da cikin malamai makiya Allah suna damfar da waɗansu da yawa ko jami'an gwamnati ko ƴan boko ko ƴan siyasa waɗanda suka ga cewa ba su da karatun addini mai bi sai da damfar kai komai ai ba komai ai wannan mai sauki ne Allah ya kurkuku ai ba komai za a yi addu'a ma'ana kai ka za a yi addu'a daidai yake da kallo ba da kake da shi zan je in shiga kamar in haɗa sojoji in zo in yaje ka amma in na shi nasara shi da in ba shi nasara ba amma ka yaje bai ba abin ya kawo da zai zai yi laifi amma in nayi da a zo za a kada kuma sai ka ce zan tashi kuɗin talakawa ba za a yi aikin da duk kai alkawari ba lokacin yake neman zai amma dan Allah in nayi da ina nayi ba da gwamnati ne da ce da yi ba da to shi da wani ya ba Allah ta ya ce Allah ya yi kuma da aka ce ya ce ba na ce da shekarar jiya ba a'a an yi nufi da na sai karin biyo ba ana yi gobe da shi gobe amma dai ya yi wani ne tunani muke da shi je muka yadda da Allah zai kamar wani abin wasa sai ka fari da tuba fa abinda wannan ke nufi kayi abu jiya ko shekaran jiya ko wata jiya yanzu yau kake cikin nadama kake cizon ya me yasa ne kaza lalle bai kyauta ba me yasa ne kaza to sai da kake fari lokacin da kake fari kana maganar a yaji da jiya ne tare da jiya gobe da matsala to sai fari ka maka amfani to amma ni jiya ba ka da na sani akan kai kana karin gobe ma in ka mutu ofis za ka kai da jiya kuma amma a yaji a yau ina wanda a ba ka ke gida ina da kanka ne kana da kai gida kana da kon roba amma ubangiji ba zai saurare ka ba ka zalunci in saban kai da shi ne sai ya ce amma ka da bayan Allah sai ka biya duk wanda yake so a yaji masa idan ya cuta to yi maza maza ya dai mutanen da zai cuta shi ya ce masa misali cikin waɗanda suka rike suka rike suka rike makamai in mutum ya san ya yi sata a matsayin jaha a matsayin ƙaramar hukuma kawai sai ya rike gidan rediyo ya yi kuma jiha Borno wala a kwatar miliyan biyar ɗauku, na yi sama da faɗi da ita ina fatan ku ya ce na shuba ba dan Allah ku ya ce idan jama'a duk suka ce sun yaƙi shi kenan za ka ji kiyama a wanke za ka ji kiyama kakar ba ka da matsala gobe kiyama ka من ورائهم جهنم ولا يجري عنهم ta كسبوا شيئا ولا من اتخذوا من دون الله اولياء abin da suka tara da dukiya ba zai wadatar da su komai ba haka waliyai da suka rika dan su tallafa musu dan su yi ba za su wadatar da su komai ba a ranar tashin kiyama wala hum adabun azim kuma suna da azaba wanda suke mai girman gaske da ne suka ce ba za su yafe ba to sai ka sanya da sai ka zo ka biya su ka shanurin ka nawa da gida da ka saya a Abuja da motoci da ka saya ka koyi da hannun jari da ka saya a wadansu kamfanonin Ingila ko na Faransa a kawo da ke da duk sai ka je ka turo sai ka zo ka mayarwa jama'a din ka zo ka mayar da imanin gwamnati shi ma sai ka ji kiyama lami lafiya amma wallahi kun dai ka sai rantsuwa kenan bari ma mu tsara da tallahi ka zan ba wuce to wai tallahi iskan ka bari to wallahi tallahi in ba ne daga cikin biyun nan kai ba ba wanda yake sai roƙa ma Allah ya yi maka saboda annabi ya faɗa cikin hadisi kai ya ce ma da yau ko ka mayarwa da mutane hakkin su in ba wannan kai ba ranar tashin kiyama manzo Allah ce inna ma hiya hasanatu wa sayyi'at ayyuka na barna da kuma ayyuka na kirki ake awo duk wanda ka zalunta ko da fitika ko da kwandala daya ta ɗauki ladan sallar ka ko ta farilla ko na azumin ka, aikin ka na alkhairi sai a ɗauka sai a biyar wancan ma ka zalunce ta ɗauka biyar in ayyukan ka na ladan sai a mutanen da ka zalunta suna da yawa ko kayan zalunci na da yawa kayi rabi a hanyar dambuwa kayi rabi a hanyar damaturu kayi rabi a nijar kayi a najeriya kayi nan a jibu a can ka sake takalmi a can wallahi wata rana a nan kofar da sallar jaka ta tafi da ka sake takalmi a can kuma muka ce duk mu ya ce wani tsari muka ce duk mu ya ce ba sai a ta ɗauko ladan da zai bada kuma sai ana ta ba mutane da sallar illa dan ya tsare kan da kayan sun yawa har yanzu baka gama biya ba kudin suna da yawa abin da ka saka miliyoyi sun wuce hankali ran da kudin yana da yawa to sai a ɗauko ayyukan zunubin da mutanen nan suka sai a ɗora maka ko kuma a kora ta wutar jahannama haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito duk hadisan da suna da cikin riyadu salihina babin da yake magana kan raddul mazalim riyadu salihina amma inda barna take sai dai malamai su muku rubutu ta kusa wai ka tare zawa ka ba da rike an shi ba da ko kuma ka sami shi haka ci Qur'ani in ana yanka ba da rike an shi sai ya ba sai dubu ba ya zama kai sai ka kuma tsari wurin ma da boka wallahi da dobe da zinariya da awarwaranka da sarkar wuyarka da lesin da ta sa ko wani yaji mai tsada wallahi ana tsarkin mutum kina zai sai wannan malamin to wa ma ka je wurin neman wani arziki lokacin mutum ka da babbar mota ka je wurin boka neman arziki to da ya san inda arziki ke zaka tafi shi a wajen in yayi gaba amma bai sani da yana da mazira sai ka zo kuma da yake tsafi suke wallahi da lahi tsafi suke don me tsafi idan ka zo ya ga babban ne ya yi ne da farka sai ke ga ruwa na kaka a miko maka zuwa ce malam ya ce kaka ka ji wurin malam kuma duk umarnin ne ma a lokacin kaka idan ka ɗan ga ruwan ka rage sai ce zubar da sauran sai ce ka yi ruwan ya zube ya kirbewa ka shiga kwanan ruwa ya kirbewa kaga wannan sun faɗa ce don saboda duk abin da ya faɗa maka yasa idan ya kira ma zai iya buɗe ma kofar ta kalle ko mutane kamar ga sa saba suna tsawar kuma duk ba su mai rufa da ne idan ya kira ma zai iya nuna maka gadan zinari kuma duk ba su mai rufa ido ne aljanu suka mutu irin waɗannan hidimar duka da gardana kowane yini sun wararwa aljanin su zira ɗaya ko biyu yadda da gardana kowane yini cikin salloli guda biyar da za su yi su yi hudu ɗaya ta bar ma aljanin duk ya san hudun ba za su mutu amfani ba to shi kenan su dangar mutum sai don sayar da kai ai malaka sai wani kashi ne don malamin ne kuma wallahi idan ka rike zikiran annabi kana yi safa da yamma yau ka duba ba yahudi a lokacin annabi ga yahudanci ga kashi amma aka saukarwa da annabi ko da'udai suka warware masa wasu wasu wannan talawuzan kuma har yanzu nan ayatul kursi tana amana rasulu tana nan da ta cikin dare bayan kai dafa ido wuri karshen abin da za ka yi ka zo ka ce barci ka karanta ayatul kursi ka karanta amana rasulu ka karanta kula'udai dinnan kula'u da rabin falakar da rabin da kafa ba uku ko huwa Allah ka ba uku ka duba ali da kafin cikin ka ka kwanta ba abin da zai ka duk wani tasiri mai tasiri in yanzu za su zama su ai ba za a ɗauke yin karatu ba daga bana dai an kare wannan karatu na masallaci kaza sai su an gama ya so nawa ina kan wani zai buga waya daga nan islamu alaikum gidan malam jafar ne a ce gidan da ya ce wai gaskiya ne malam ya mutu ce a ni ne jafar ne zai ba ba ya ce masa a wannan daren zamu eh malam da ne wai ya gama aiki ya za ta tafi da ya ja ne ya ja ta faka da kuka ya ja baro uwa uba ya ja ya je bangon dutse wannan yi sarki Allah ka gama wannan yi sarki Allah ka gama yanzu su ka kula alaka da littafin Allah alqur'ani ne girma ba wani abu ba wani tsari sufi tsari kai ka rike Allah la yuzlimu sahibu haythu ata duk inda kake kana karatun Qur'ani yau ya za'a da kai wa isa duk inda kake kana karatun Qur'ani wa ya da kai zikirin manzan Allah a rizan manzan Allah da rika za a kunta a hadisi za a kunta ka tarda hadisi kana cikin mota hadisi ga hadisan ga hadisan ne ba lillahi ina faɗa musu ba dan alfahari ba sai dan Allah ya ce wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith idan Allah ya maka ni'ima ka faɗa ba dan alfahari ba Allah ya sani ba dan alfahari ba dan dai tunatar da mutane ne ni'imar ubangiji ma'ana in dai ka dauki wannan ta sa Allah shi kenan ka riga Da mutu daga nan in zan tuka mota da tafi Kano awa biyar ko awa biyar da kaza zan yi izu talatin hanya yawan ne ka da turo ba ya sunce tasiri daga nan in zan tafi da masu awa da idan nan cikin kowane mutum goma zan iya yi izu daya Domin ki goma cikin awa ta shiga nan to nawa to shida ma'ana izu ne kenan kira karatun da yake ba na gudu da yawa ba da tajwidi da gunna da me shike da kuma da zai yi da da ya tsari ne ya tafi kan tabaru ya gulle da kuma da zai من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كتبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب اليم جنة هذا هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم التي هذا اسم الإشارة أن القرآن كنون هدى لليد ها التنبيه كنون زائر في اسم الإشارة هدى كنون توسيل صبر ذاك مبتدئ وأن القرآن ده تكي دي ده دليل والذين كفروا بآيات ربهم lalle waɗanda suka kafirce ma ayoyin ubangijin su lahum azabun min rijzin alim ma'ana lahum azabun alimun min rijzin suna da azaba mai rafi ta azaba wato aka lullunta azaba kamar ninkin azaba aka lullunta الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله الذي سخر لهم البحر وبنجي شيء وند يقول لهم تيكو وتروا في الدنيا idan ka ɗauki mafin duniya sai ka ga inda ruwa yake ya fi inda fako yake kasa ta da yawa. Sakar da kulbara ya bude muku wannan teku, shi ta da turku bi domin jiragen ruwa su rinka gudana a cikin su daga wannan kasa zuwa wannan kasa bi amrihi da tsare wanda ke ubangiji ko da umarnin da ke ubangiji da izinin ka wani ko min fadliki kuma domin ku rinka nema daga cikin falala ka ku shiga cikin tekutun ku kamo kifi ku shiga ciki ku yi iyo ku samo ma'adanai sannan kuma ku shiga ku yi sufuri daga wannan gaba zuwa wannan gaba abin da ake bukata a kan ku kai abin da ake bukata a nan ku sauko daga kan ku kawo shi ne wani ko min fadliki wa la'allakum tashkurun kuma domin ku yi godiya ga ubangiji wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi Allah ya hore muku duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa jami'an gaba ɗaya ni ku daga gare shi subhanahu wa ta'ala sakhkhara lakum as-shamsa wal qamar da ai wa sakhkhara lakum al-layla wan nahar ubangiji ta'ala ya ba ya hore abin da ke cikin sammai da kasa duk gaba ɗaya da gare shi إن في ذلك للي أتكين هذا لآيات أقوي آيوني لقوم يتفكرون لابد لمتى للتكير دور فبطنا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون قل كفتاة الذين يعملون أي كل الذين آمنوا قولا لسك إيمان كتب سو يغفروا سرنك يا في وامنا للذين لا يدون أيام الله كما da waɗannan da ba sa fatan haɗuwa da ni'imomin ubangiji ayyamu Allah ana nufin ni'amahu subhanahu wa ta'ala wanda suka ce ayyamu bi ma'ana wa sa'a a da kake ayyam ya yi wa ana nufin ni'imomi ya yi wa ana nufin dangi na azaba ya danganci a jerin wani kalmomi ne kalmar ayyam din da idan an ce ayyamun a can cikin surat ibrahim Allah ta wa zakkirhum bi ayyamin lahi inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur ayyamin la yasin gurin ko na azaba da Allah ya jarrabi adawa samudawa da sauran kafare da su amma an alladina la yaquluna ayyama Allah irin wannan da ba sa fatan ni'imomin ubangiji kure shi ba su yi imani ba balla sana imani ya sa su fatan ni'imar ubangiji gobe kiyama to ce da mummune su rinka yadewa in kafirai sun yi masa wani abu ba daidai ba an faɗi wannan magana ce daidai lokacin da bai umarni jihadi ba daidai lokacin da Allah ke cewa annabi fasbir ala ma yaquluna wa ajruhum ajran jamila fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amri fasbir sabra jamil inna rabbaka huwa al-khallaq al-alim dukkan waɗannan kafin ai umarni jihadi amma bayan surutu tauba ta dauka ya ta ce faizul lakal ashhurul hurum فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واهجروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم آية تكو بير سوكا في باب وأن سواء أقوى يا أقوى faɗawa waɗanda suka yi imani cikin mummunai sun lokacin suna ɗan kaɗan ya shiru su rinka yin yarewa ta rinka abuwa yadda zai lai suna ayyaman ma game da bata fatan ni'imar ubangiji su li yashfiya qauman bima kanu yaktubun domin Allah ya sa tabako ga su waɗansu mutane su ne kafirai bima kanu yaktubun dangane da abin da suka kasance suna aiwatarwa na aiki man amila salihan dukkan wanda ya aikata aiki na gari fa li nafsihi to bayani dan kansa wa man asaa to dukkan wanda ya mummunan aiki kuwa fa alaiha sakamakon na fadawa ne kansa thumma ila rabbikum turja'un sannan ya zuwa ga ubangijinku ne za a mayar da ku da da kusa ko ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من جدت ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب حقيقة من بي وبنو إسرائيل والكتاب إن الكتاب لا تدور أنه موسى عليه السلام بذي والحكمة كما من بات حكمتي waɗansu malamai suka fassara hukunci da cewa shi ne alfahamu fil kitab fahimtar littafin da aka saukar waɗansu suka ce al'amalu wal qada'u bima fil kitab yin alƙalanci da yin aiki da abin da ke cikin littafi shine al-hukum آتينا بني إسرائيل الكتاب بنو إسرائيل هم بس للتابي والحكم والحكمتي كوم تي فهيتا كوم تي أيدي للتابي والنبوة سنة من بعد من wa razaqnahum min at mun arzuta daga cikin dangin daɗa dan al'amura na ci da ta wa faddalnahum ala alamin ko mun fifita su akan mutanen zamani in banda al'um in banda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai da a samu gida mai mai mai mai mai babbar darajar da sauke gidan wato Yaqub dan annabi Ibrahim saboda yawan annabawa da ke cikin gidan saboda yawan sarakunan cikin gida shi yasa fassara kan hukum anan duk da cewa wannan na fassara da cewa fahimtar littafi? ko su fassara da cewa al'amal bi wani kitab aiki da littafin amma za su iya fassara shi kuma da mulki mu hukunci na ɗaukar ma'anar mulki dan mulki da Allah ya faɗa a cikin suratul Maida wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi kunu ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'ala muluka kaga an ba su an ba su mulki kaga ake yi karo da abin da ke nan ba wato ainihin adina bani isra'ila kitaba wal hukma wan nubuwa kalmar al hukma nan zai zanto ita ce muluk da kitab wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yuti ahadun min al alamin shi ne ko faddalnahu al alamin da ke nan gurin wa khairu ma yufassaru bihi al qur'an al qur'an mafi kyan abin da zai fassara qur'ani da shi ne qur'ani ko abin ko ba ba wannan auratayya tsakanin waɗannan ayoyi guda biyu kila zai fitar da ma'ana a takaice dai ubangiji ta'ala ya yi albarka da zuriya gidan yaqub domin isra'il sun shi ne yaqub ya yi albarka a gidan ta hanyar annabta da kuma mulkin duniya ya bar kuma ya halatta musu da dan al'amura sannan ya ta su akan kowa da cikin zamanin su amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ne mafificin kowa shi ne mafificin dukkan wani bani adam shi ne mafificin dukkan annabawan Allah gaba daya wa atainahum bayyinatin min al-amr mun ba su hujjoji min al'amri na umarnin da kai muka yi musu wato mun ba su hujjoji da za su kare kansu min al'amri na wa'ayi fa ma talafu amma ba su saba da juna ba illa in ba ma da ahum al-ilmu baqiyan bainahum sai bayan ilimi ya riga ya zo musu haka kawai dan zalunci a tsakanin su ma'ana sun kangare ma gaskiya ne ba dan ba su fahimci gaskiya ba a'a sun san ita gaskiyar ita amma saboda zalunci saboda ba daga gidansu da su ba da aka fice da ita ba duk yahudawan duniya da dukkan yan mutuntun duniya wanda suka karanta littafin hakikalin karatu sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin karshen zasu amma me yasa yahuda suka ci karban bakuncin sa saboda suna ganin ba dan kabilar su bane me yasa karar da shi ba saboda ba dan kabilar su bane in faqiya bayyana da zan to haka yau da dama daga cikin mutane ya yi kake faɗin gaskiya in ka faro jumla kafin ka kai karshe ko ai karanta tarar amma in illa tun da kai ba na ne ba za ka yi ba baqiya bayyana ko dan wata bukata ta duniya ko dan wani girma ko dan wani mukami da ke samu duniya ba sa son su faɗi gaskiya inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al qiyam lalle ubangiji ka zai hukunci tsakanin ranar tafi kiyama bima kanu bihi yastalifun dan da abin da suka kace suna da wani cikin ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين التي دمنا صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك bayan su banu Isra'ilawa an ba su a da sun maja'alna sannan kai sai muka ɗora ka ala shari'atin min al-amri akan wata shari'a min al-amri wata take daga umarnin ubangiji al-amru anan gurin adda'a kenan ko kuma al'amru bi ma'ana al'amru wa umarni mun dora ka akan shari'a wanda ta nu bisa ga umarni daga Allah fastabiha da haka sai ka bi ta kar ka kauce mata wala tattabi hawa allazina la ya'lamun kar ka bi soye-soyen zukatan wadanda ba su da sani kar ka bi soye-soyen zukatan mutanen da ba su da cikakken sani innahum lalle su makiya shari'a din lan yughnu anka min Allah a. ba su isa ba su wadatar maka wani abu ba su isa ba su kare ka min Allah daga Allah sai da wani abu su wadace ka da wani abu daga Allah ma'ana inda za ka saba wa Allah dan ka fi son zuciyarsu idan Allah zai danke ka daga azaba sai su kare ka amma idan ka saba musu ka bi Allah in suka so su yi maka ukuba ko su karya kafin ku su sa maka kafin ku mutar da tattalin arziki gaba Allah zai kare ku ya kare ku tsammanin ku san Amerika ne san Rasha ne san Ingila ne san Faransa ne muke da mafi abin suna san su ne a cikin zuciya suke zaman lafiya son su ne a cikin zuciya mu kwanta mu tashi lafiya da rasa tsammanin su suna kaunar mu lokacin da ka nemi da su ya ubangiji ta ala ya kyale ka da su amma in ka nemi yardar ubangiji ba ta yi ka umarla ba ki goma ba da nuna goma ba ta yi ka umarla sai ubangiji da ala ya isa maka su ba ta isa ba sun yi kaɗan da nake bai ci goma ba ga nuna goma ba wato a yare na sun buke ko wa huwa samiul alim Allah sai ki sarar maka shi ba ki saba ki da kai da wani wallahi lokacin da ake yi lantin din shari'ar musulunci a jihar Kano wato ta tana ta tana da kai ta aikowa daga Jamus daga Faransa daga ina ne zuwa ga gwamnatin jihar Kano da Sarabi Kwankwaso da yake ta ake cikin mutunci mun ji ka kawo shari'a ta tsara da ta a Najeriya annan duniya wanda gauti suke rubuto wasiƙa suna zage-zage suna fadin suna ta mutunci kai ka ce a lokacin Kano za ta rike aka wata makarkashiya a wajen sun zo tare da rigima a Kano don dai a rigima idan ba ta nasarar shari'a ba duk muka bi kowace hanya da mu iya toshewa muka toshe a tsokane mu sanan a zage mu sanan a muka ce duk ku kyale dan da Ramadan da sai an yi lasin da shari'a in sha haka ake a gaban gidan samarin mu mutanen mu ana gobe za a yi lasin din nan da aka ce za a yi lasin gobe an yi lasin din ranar Laraba talata aka ga mota ta fakken kungiyar kan sun je sun shiga filin idin da za a yi wannan lantarki me suka binne me suka yi me suka yi muna da ikon mu kama su musu kowanne irin da amma ba tarbiyyar mutum su ba. kuma in mun yi haka sai ta taron lantarki ma sai a ce an fasa da muka yi kokari muka sanar da ma'aikatan san ko mu muka ɗauki matakin irin wanda ya dace na kariya na karanta mu aka bincika aka rasu dai eh, da mutane ina jin a kanowa wasu bayan magana a gaban adadin jama'a irin yau ba labarin ya riga ya wuce aka ba ka lissin sirri a nan lafiya lokacin suwa ka tafi ne sai ya fada sai a turo mobile police sai a turbo ga sai a sai ce ai ba shari'a an yi rigima a Maiduguri ko an yi rigima a Kano ko an yi rigima a nan to ba a yi ba an yi an gama na ne lafiya ko an fara lan yi gudu an kamar lafiya saboda haka mutukar za su yi shari'a kar a ji tsoron kowa zai gurbi ta Allah ta bauta mun ji daɗi kwarai da idan ka bayan na da daga hudubar juma ina dan kafar fata wannan dan uwa zai kunye ba ruwa yake ai ba ka sani ba je ga kun kan jiya majalisa ta jiha majalisar dokoki ta jihar Borno ta riga ta yi fasin din bildin shari'a a riga an gama an turawa gwamnati ko waɗanda cikin dokoki to alaka ayi halin wannan da duk ya zanto wato kamar irin ruwan sama ne ya taso ka fara jin kashin ruwan ko ba haka ba muna fatan sauran nan wallahi da su tsoron komai su tsaya su tabbatar da wannan ba aikin da za su yi a tarihin siyasa kuma da wannan shugaba zai shugabanci kasa America irin Jimmy Carter ya zama shugabancin duniya amma yana ganin har yanzu bai kitin ɗin rekord ba na kyautata bil adama har sai da ya zo kafa ƙungiya, ta yakar ciwon dindini yana yawo a kafarsa wai kawai zai yi kifin da rekod kai me yasa ba za ka yi guri a kafa shari'a a barna wajen kai kifin da rekod yau da ban shari'a da barna shekara nawa kai kiwon kurkunu ne ko kiwon kurkunu yana yawo da tsaya da kiwon kurkunu a duniya kai da ka tabbatar da shari'a da rika wani kuma wai mutane ne suka fahimci shari'a nan da ne suke rigima da ne suke tashi wallahi ta'ala wanda suke faɗa da su sun fi kowa wani suke da ita sai mutum ya zama a kuke son zalunci a cikin da kana zalimai in dai mutum zai zauna ya yawa ta gaskiya tawa'un musulmi ne tawa'un ba musulmi ba shari'a musulunci ba za ta taɓa zalunci ba cikin rayukan da shari'a musulunci kada ba akwai rayukan haraba kafiran amana da cikin su aka yi da yaƙi lokacin annabi da adadin da yaƙi ya kace amma ba za a turka samu su musulunci ba in kun ga dama ku tsaya in kun ga dama ku tsaya amma za ka rika biya gwamnatin musulunci kudaden shiga da kan kudaden ayyuka kuma kar ku haɗa kafirai biya ne kar ku haɗa kai da kafirai a zo a yaƙe mu kun yi da wannan suka ce mun yadda da wannan manzon Allah ya ce a tsare musu dokoki dukiyoyin su a tsare musu rayuwa har yace dukkan wanda ya farma kafirin amana guda daya to kai sun aljanna ma ba zai saka ba ba ka ba duk imanin ka in ka ce kafiri ne fara amana manzon Allah ya ce kai sun aljanna ma ba za ka saka ba yace kancin aljanna ko ana karɓa tsakanin ka da ita tun kana tafiyar shekara ɗari biyar a wani hadisi yake shekara tafiya ɗari biyu da hamsin ba za ta tafi ba to me ne za su lamu da za a yi shari'a me ne abin da gaban ke faruwa za a yi shari'a ni na riga cewa daga cikin yan mutan wanda suke ganin suna faɗa da shari'a din nan wanda suke kafar mutanen sa su kenan an ga mutum ne da wanke wanke a gidan asajirai da ya doya da wani na kwaya bakin titi da so ya kwai da so ya dankali da ya kosai ta kone ta lalace kuma duk wata ko duk sati sai ta kai wani abu da cikin shi ko fada ga da ga satellite ga wani ga wani ga wani majalisa kuma tana cikin wahala to kaga wannan idan aka ce za a yi shari'a aka yi shekara biyu ana yi duk irin waɗannan da ake zalunta suna sai su gane a cikin shari'a tsari ne sai su shigo musulunci in suka shigo musulunci shi wannan fada mai zai samu wancan to sai sai a yi jima sai sai a yi rigima kar a yi shari'a amma su mabiyan shi da za su gane sai su ce me na rigima idan an kone gida gidan wa za a kona ba ne mu ba ne ya da ba wallahi duk wanda yake ganin in ya kace wani bukatar za ta biya sai ka kace wani sai ka bukatar ka koma biya sai ka kama da cewa sai kace ko bukatar ka bala ta biya ba wannan ka kace ko bukatar ka bala ta biya ba saboda haka sai ka kai adalci shari'an nan ba a ce dole sai an ji an yi ta akwai ba a jihar riba a Enugu a ibai a Ikiti duk ba a ce a yi wannan ba a inda ake da rinjaye musulmi ya ce a yi su kuma sai inda suke da rinjaye su ma musulmin da yake kai in ya gaba da yi ba ya taso ya dawo Kano ya taso ya dawo Kano ya taso ya je Zamfara wanda yake nan ya ga cewa ba ba sai masa ba sai dan ku dawa ya matsa ya je Enugu da zama ne ya me ya zani me ya zani me ya zani me ya zani ruya shari'a da ta kare mutuncin dabba sai ta manta da ɗan dabba dabba manzon Allah ba da labarin dabba wanda za ta shiga wuta saboda ta azabtar da bage kyanwa ba ta azabtar da ta daure ta ba ta ba ta abinci ba ba ta bar kare ta yi kiwo ta ba manzon Allah sai sakamakon ta wuta jahannama tsammanin da wannan shari'a ce za ta wuce sai a rinka zo da gida ga ana yin ba wanda zan ta ba wani ya taɓa sai da muke shari'a da wannan zaka dan kawai su su harzuka waɗanda suke kiranta ke su ba sai zama da hukuncin nan amma wallahi idan aka yi da kowa sai ya jira dinka tsari ne na adam tsari ne ke bayar da kariya ga rayuwar da adama da dukiyarsa da hankalinsa da tunaninsa da basirarsa tsari ne bai yi zalunci da ko'ina ثم جعلنا تعالى طريقة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض Allah ke lalle azzalimai sashin su mataimaka sashi wallahu waliyul muttaqi ubangiji da ana shine majibin lamarin masu takawa duk inda kake yake Allah ke kula da shi Allah ke barka هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون القرآن يبث الجنني بصائر وجودي ده الله سنة سريعة الناس كمتا وهودا سنن سريعة ورامة درامة لكم يوكنون كمتا لنسك ديكي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا كسبت وهم لا يظلمون أم حسب الذين اجتنبوا السيئات التي أم بل حسب الذين اجتنبوا السيئات waɗanda suka kirkirmi abin ayyuka suke aiwatarwa sun yi tsammani an naja alamu mu mai da da wa daidai da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari sawa'an daidai wa daidai mahiyatu wa mamatu da su da mutunsu amma su da wanda ya takawa da wanda ya fajirci sakamakon su daya da wanda ya kafirci da wanda ya imani sakamakon su daya Allah ya abada za a ya hakumun ya muna na irin abin da suke kuta ba yadda za a yi ubangiji ta'ala ya mayar da wanda ya yi imani wajen sakamako daidai da wanda bai yi ba ya mayar da wanda ya fasikanci wajen sakamako daidai da wanda bai yi ba kowa matsayinsa daban haka man kana mu'minan kaman kana fasikan la yasmu allati barar daidaita ba amma a amanu wa amilus salihat faran jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun mu'minai kenan wanda suka imani suka aiki nagari suna da aljanna ta zama in ce makomar za su samu gayar ba ko saboda aikin da suka yi wa amma alladheena sadaqu fa ma wahum nar wanda ku so kafir sai sakamakon su wuta kullum ma in yi sai a sake dan ku وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون اكيد سو كدان دني سانكم عذاب الوتا ولا هو كنت كنا كريتا لا تبعد الى الزمن الذي هذا دار الذي ساعه ما يكون وخلق الله السماوات والارض بحق وبنجي تعالى يا اهل السكن مي غدا بكي يا اهل السكن انت ما غدا بكي بالحق دكيا كم عادل dan tabbatar da cewa shi ne iko ne wani tuzar kullu domin a yi sakamako ga kowace rai dangane da abin da ta aikata dukkan wanda ya aiki na gari zai ga sakamako na gari dukkan wanda ya mummunan aiki zai ga mummunan sakamako wanda su yi tallafa hukuncin Allah ya tabbata a ban kasa wallahi ubangiji da ala zai masa kyakkyawan sakamako wanda duk ya tallafa kuma ya ga ya san kafar da abin ya ga ya hana abin cin nasara ubangiji da Allah zai san kafar da garinsa zai hana cin nasara zai kuma hana cikewa da haka muke ƙara kira da kan majalisar mu abin da suka yi mun yaba mun gode muna fatan Allah ya taimake su Allah ya tsarkake zurriyar Allah ya ƙara musu kwarin gwiwa muna so su ƙara zaki dansu a tabbatar da wannan shari'a ɗari mun Allah ya taimake su wa yujza kullu nafsin bima kasabat kowace rai za a yi mata sakamakon abin da suke aiwatarwa wa hum la yuzlamun da kai ba za a zalunci bayi ba to ina ganin yadda lokaci ya tafi mu dakata nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah ya bi mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi mu na wannan mako